Iran, Radio BOH Hausa ke magana. نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عند يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله الله bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirye-shiryensa na safiyar yau asabar kuma tayar amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da labaran duniya da su wanda mushtaba adam zai karanta daga nan sai shirin nan na muleka jaridunmu na yau wanda aminu ibrahim kiyawa zai jagoranta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da duniyar mu a yau tare da hassan barka sai shirin nan na muryoyin masu sauraro tare da hassan barka biye da shi akwai shirin nan na muleka iran tare da aminu ibrahim kiyawa mu na ƙarshe shine afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara na fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

madala masu sauraro yanzu ga Mustapha Adam ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. Labarun duniya da farko ga kanunsu. barayin daji 'yan kasashen waje sun kashe mutane 93 a jihar zamfara ta najeriya sojoji sun mamaye muhimman mukamin ministoci a sabuwar gwamnatin kasar mali kungiyar kwallon kafa ta iran ta lallasa takwararta ta kasar cambodia da ci goma da nema tun buga cikakkun labarun. a najeriya an bayyana cewa barayin daji 'yan waje ne suka kashe mutane 93 a jihar zamfara a wani rahoto na musamman da jidar punch da ake bugawa a najeriya ɗin ta safiyar yau asabar ta buga ta ambaci cewa an kashe mutane 93 ne a ƙauyen kadawa da ke karamar hukumar zurmi a jihar zamfara yayin da aka jikkata wasu mutane da yawa wani mazaunin yankin wanda ya tsallake rijiya da baya mai suna malam muhammadu Ɗansani ya bayyana cewa an kai harin ne dai a cikin daren alhamis wayewar garin jiya juma'a Ɗansani ya kara da cewa maharan da suke magana da harshen faransanci sun mamaye ƙauyen na kadawa a kan babura a daren juma'a inda suka kashe mutane 93 har ila yau shaidar ganin ido ya ce da safiyar juma'a ne dai aka fara ganin gawakin mutane 67 a cikin garin sannan kuma aka tsanci wasu gawakin 26 a wajen gari dan sani ya da cewa maharan ba 'yan najeriya ba ne domin faransanci suke magana da shi suna kuma da dogon gashi kuma baƙaƙe ne wuluk masu gajarta har ila yau muna najeriya din inda aka baiwa gwamnatin jihar kaduna wa'adin kwanaki bakwai da ta tabbatar da cewa an sako da ɗalibai da ko malaman da aka yi garkuwa da su ƙungiyar ɗaliban makarantun fasaha ta ƙasar najeriya ce ta baiwa gwamnatin jihar ta kaduna wa'adin kwanaki bakwai domin ganin an sako ɗalibai da malaman makarantar fasaha ta nuhu malli da ke zaria bayan da ɓarayin daji suka kutsa cikinta suka yi garkuwa da malamai da ɗalibai sannan kuma da jikata wasu shugaban ƙungiyar ta ɗaliban makarantun fasaha ta ƙasa walalere benedict shine wanda ya rattaba hannu a kan takardar sanarwar ya bayyana ci gaba da kaiwa cibiyoyin ilimi na ƙasar da ake yi da cewa ya fara zama abin da ba za a iya jurewa ba sanarwar ta ci gaba da cewa muna cikin damuwa da rashin gamsuwa da yadda ake ci gaba da yin garkuwa da ɗalibai musamman a cikin makarantun fasaha manyansu da ƙananansu a faɗin ƙasar muna kuma yin tar da harin da aka kai wa makarantar fasaha ta nuba malli da ke garin zaria to kuna ta da radio biyu hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran sojoji sun mamaye muhimman mukaman ministoci a sabuwar gwamnatin kasar mali daga cikin mukaman da sojojin suka rike da akwai na tsaro sai harkokin tsaron cikin gida harkokin cikin gida da kuma na sulhuntawa tsakanin al'ummar kasar bugu da ƙari da akwai wasu daga cikin sojojin da suka rike mukamai a lokacin gwamnatin juyin mulki na farko na 18 ga watan agusta na shekara ta 2020 wanda ya kawar da gwamnatin ibrahim bubakar kaita kanar mejo ismaila wagu ya ci gaba da rike mukaminsa na ministan sulhu sai kuma kanar sadio kamara wanda aka sake dawo da shi a matsayin ministan tsaro bayan da aka sauke shi a cikin watan mayu da ba indoye yake shugabancin gwamnati wasu masu bibiyar siyasar kasar na ganin cewa wancan matakin na gwamnatin rikon kwaryar yana daga cikin dalilan da suka tunzura kanar goita ya sake yin wani juyin mulkin shi kuwa tsohon babban hafsan hafsoshin kasar ta mali kanar manjo dauda ali an ba shi mukamin shugaban hukumar tsaro sai kuma laftanar kanar abdullahi mega a matsayin tsaron cikin gida a ranar litinin da ta gabata ne dai kanar asimi gota ya yi rantsuwar kama aiki a matsayin shugaban rikon kwarya na gwamnatin soja ƙungiyar ƙwallon kafa ta iran ta lallasa takwararta ta ƙasar cambodia da ci goma da nema a wasan da aka yi a tsakanin ƙungiyoyin ƙasashen biyu a jiya juma'a filin wasa na khalifa da ke birnin dauha ƙasar qatar dan wasan iran da alirda jahanbakhsh ya zura kwallo ta farko bayan mintuna sha shida da fara wasan kwallo ta biyu kuwa wace shuja khalizade ya zura a ragar 'yan wasan kasar cambodia din ta kasance ne bayan mintuna shida daga kwallon farko a lokacin da alkalin wasa ya busa usur na kammala wasan iran ta ci kwallaye goma masu kyau yayin da aka bar kungiyar cambodia da juyayi wasan na jiya juma'a dai yana karkashin wasannin fidda kasashen da za su wakilci asiya ne a lokacin wasan cin kofin duniya na kwallon kafa da za a yi a katar a shekara ta 2022 a ranar litinin da ta gabata ma dai iran din ta samu galaba da kwallaye uku da nema akan kan ƙungiyar ƙwallon kafar ƙasar bahrain ya zuwa yanzu dai iran ce a saman jadawalin gungun c a wasannin na asiya na neman waɗanda za su wakilci nahiyar a gasar cin ƙwallon kafa ta duniya to ƙarshen labarin duniyar kenan. Mushtaba Adam kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai shirin na Mulaika jaridunmu na yau tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. Mulega jaridunmu na yau. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa a cikin shirinmu na jaridun mu na yau. Inda za mu leƙo muku jaridun da ake bugawa a tarayyar Najeriya da wasu kasashen nahiyar Afirka. To ba tare da bata lokaci ba bari mu fara da jaridar da ake bugawa a Najeriya wato jaridar Premium Times ta kawo labari mai kamannin haka. ba girman ka bane ka rika rintun ayyukan da ba ka fara su ba jam'iyyar pdp ta zargi shugaban wani buhari da rintun ayyukan raya ƙasa da ba gwamnatin sa ta ƙirƙiro ba ba shi kuma ya aza harsashin su ba kuma ba shi ne ya fara gina su ba pdp ta bakin kakin yada labarai na wannan jam'iyya wato kola olabondiyan ya ce wasu ayyukan da buhari ke dukan kirji yayi duk ayyuka ne na pdp ta fara amma ba ta kammala ba ya ce yawancin ayyukan da buhari ya rika cewa shi ya yi su dukkansu ayyukan da gwamnatin pdp a zamanin obasanjo ya addu'a da goodluck jonathan ne suka fara su ko aka kammala ko kuma ake gab da kammalawa da ya zo ya karasa su pdp ta yi wannan zargin ne bayan wata tattaunawa da arrest tv ta yi da muhammadu buhari wadda aka nuna ranar amince ta gabata inda buhari ya rika bayanin wasu nasarori da ya ce gwamnatin sani ta samu inda suke ganin waɗannan abubuwa da ya bayyana mafi yawanci ba shi ne fara su ba kammala su yayi ni kuma daga kasar ghana za mu dubi jaridar graphic ta kasar ghana wacce take cewa ƙasar ghana ta sami zama memba a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya wato membobi wanda suke yin shekaru biyu din nan ba na dindindin ba kenan kwarai haka ne ba na dindindin ba hmm. to kasar ghana dai ta sami ƙuri'u 185 daga 190 da suke majalisar wato babban tsawar majalisar ɗinkin duniya a lokacin biye da ita akwai kasar haɗaɗɗen laraba wacce ta samu ƙuri'u 179 sai kuma kasar gabon wacce ta samu ƙuri'u 183 ana buƙatar kowace ƙasa ta samu aƙalla ƙuri'u 125 kamin ta zama wato memba na ba na dindindin ba a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya na shekaru biyu ƙasashen demokuraɗiyar congo da kuma iran sun sami uku da ɗaya da haka za a mai gurbin su da wasu ƙasashe nan gaba wannan kasashe biyar dai za su fara aiki ko kuma shiga kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ne a cikin watan janairun shekara ta 2022 mai zuwa inda zai kare a shekara ta 2000 wato disamban shekara ta 2023 na'am to sai kuma jaridar da ake buga a najeriya inda ta kawo labarin cewa najeriya za ta sayarwa kasashe hudu wutar lantarki wadda ba ta bukata gwamnatin najeriya ta bayyana shirye-shiryen sayar da wutar lantarki a kasashen afirka ta yamma guda hudu kasashen sun haɗa da togo burkina faso benin da niger kamar da shugaban riko na kamfanin raba wutar lantarki tcn da shugaban wapp sule abdulaziz ya bayyana wa manema labarai a wannan mako da ya gabata karfin hasken lantarki da zamu sayarwa waɗannan ƙasashe shine wanda ba ma bukata a nan najeriya to sai dai hausawa dai na cewa idan kura na maganin zawo ta fara yi wa kanta najeriya kasar ta shafe kusan shekaru talatin cikin matsalar wutar lantarki ita ce ke sanar da cewa za ta sayar da wuta da ba ta bukata a nan kasar ga wasu kasashe idan ana yi tunawa dai babban birnin tarayya abuja ma yana cikin matsananciyar matsalar rashin wutar lantarki duk da yake cewa shine babban birnin tarayya wanda kusan ana iya kwashe makonni uku ana samun matsalolin wannan wuta ba ta tabbata ba to daga nan sai jaridar the nation ta kasar kenya wacce take cewa kasar mali wato sabuwar gwamnatin kasar mali wato ta zaɓi mataimakin shugaban ƙasa da kuma prime minister a ranar laraba da ta gabata kasancewa cikin watan agustan da ya gabata ne aka yi juyin mulki na farko wanda guaito wato ya jagoranta daga baya kuma wato bayan irin wannan tashi tashi hankula da aka yi a na makonni kafin a sauke wato shugaba ibrahim bubakar kaita a lokacin daga baya shi gaito ya sake jagorantar wani juyin mulki a ranar 24 ga watan mayu to a yanzu ya wato ya zaɓi prime minister wanda zai gudanar da gwamnati har zuwa lokacin da za a gudanar da zaɓuka a zuwa watan fabrairun shekara ta 2022 juyin mulkin da aka yi baya bayan ya sa wato gwamnatin ƙasar faransa ta sami matsala da ƙasar ta mali har ta na ganin ya kamata ta rage yawan sojoji ta suke ƙasar ta mali wato daga 4,500 zuwa ƙasa da shi don wato nuna fushinta da yadda ake samun juye-juyen mulki a kasar ta mali to sai kuma jaridar disney ta labarin cewa za a raba wa 'yan najeriya miliyan daya naira dubu biyar biyar kowannensu har na tsawon watanni shida gwamnatin tarayyar najeriya ta bayyana cewa 'yan najeriya miliyan ɗaya da matsalar cutar corona ta shafa za su karɓar naira dubu biyar a kowanne wata har na tsawon watanni shida ta ce wannan yana cikin wani sabon shiri ne da ya fara aiki a farkon wannan shekara inda mutum 3,115 a Legas da Abuja suka ci gajiya wanda yanzu haka za a faɗa dashi zuwa sauran dukkan jihohi inda mutane za su fara amfana ko kuma su fara amfana da suma waɗannan tallafi kenan. ministan harkokin jin kai agaji da inganta rayuwa hajiya sadiya umar faruk ita ce ta bayyana haka a lokacin wani taron manema labarai ta yi a wannan mako da ya gabata inda ta bi bayani kan sabon shirin da aka ballo da shi domin tallafawa marasa galihu a najeriya to ina ganin manan tayar da yake lokaci ya riga da suke mu bari mu hakura hakan da jaridun nan sai allah ya kai mu gobe da safe za a ji mu dauki da wasu al'an labaran to masu ware ana muke cewa a yi ni lafiya madalla masu sauraron yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na duniyarmu a yau tare da Hassan Barka. Duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyarmu a yau. shirin rediyo hausa voh da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da ɗau hankali a wannan duniyar to shirin namu a yau zai dubi ne kan shirin faransa na shanye dakarunta da ke yaƙi da ta'addanci a yankin sahel ƙarƙashin tawagar nan ta barkan hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. To a ranar Alhamis dinnan ce shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya bayyana shirin janye dakarun kasarsa da ke yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel a ƙarƙashin rundunar nan ta Barkan da ta shafe kusan shekaru takwas tana yaƙi da ta'addanci a yankin da kuma buƙatar kafa wata sabuwar runduna ta ƙasashen duniya. Yayin jawabi ga manema labarai, shugaban ya ce za a kawo ƙarshen rundunar Barkan yakin da za a kafa wata sabuwar runduna ta sojojin kasashen duniya da aka yi wa suna ta kuba wadda za ta kunshi ɗaruruwan sojojin ƙasar ƙasar faransa yanzu haka na da dakaru sama da dubu biyar a yankin sahel waɗanda aka girke da sunan yaƙi da 'yan ta'adda kuma an baza su ne a cikin ƙasashe da dama da ke yankin macron ya ce lokaci ya yi da za a sake fasalin rawar dakarun faransa ke takawa wajen sake tsarin zaman sojojin kasar a yankin sahel baki daya shugaban ya ce nan gaba kaɗan za a yi cikakken bayani kan yadda dakarun za su kasance da kuma irin rawar da za su taka baki daya an kafa rundunar barkan ne a watan janairun shekarar 2013 sabuwar rundunar takuba da za ta maye gurbin barkan a halin yanzu ta kunshi dakaru 600 daga kasashen turai rabin su faransawa ne sai 140 daga sweden an kwashe shekaru shugaban faransa emmanuel macron na neman taimakon kawayen kasar da ke yammacin duniya domin daukar nauyin yakin don ganin an murkushe ayyukan ta'addanci da ke barazana ga yankin sahel mutuwar shugaban kasar chadi idris debi wanda babban abokin tafiyar faransa ne da kuma juyi mulkin da aka yi a kasar mali sun haifar da barazana ga yankin wani bangare na jawabinsa shugaban macron ya ce matakin kungiyar ecowas na amincewa da kanar asimi guaita a matsayin shugaban mali na riƙon kwarya babban kuskure ne masharhanta da dama daga kasashen yankin na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta game da matakin faransa na janye sojin nata da ke yaƙi da ta'addanci a yankin na sahel ba zato ba tsammani ne dai shugaba emmanuel macron ya fito fili ya bayyana manufofinsa na soke rundunar balkan. duk da yake manufofin macron na nufin sake wani sabon salo ne game da yaƙi da 'yan ta'adda kalaman shugaban dai na ci gaba da janyo ra'ayi mabambanta daga masana a ƙasashen da matsalar ta ta'addanci ta fi shafa wasu masana na ganin akwai wuya kasashen da faransar za ta bari su kai labari akwai masu ganin cewa janye dakarun na faransa za su baro gibi musamman ma ga kungiyar g Sahel da ke dogaro da karfin wuta da manyan makamai da fasahohin yaƙi da sojojin ke da shi bayan sun shafe tsawon shekaru fiye da takwas suna yankin. To amma an jima a wasu kasashen yankin da ake ta gudanar da zanga-zanga ta kinshinin sojojin Faransar da ma siyasar ta a yankin. Wasu na ganin baiwa sojojin kasashen yankin cikakken horo da kayan aiki zai taimaka musu sosai kakkaɓe gungun masu ɗauke da makamai a yankin. ba tare da ma taimakon sojojin kasashen yamma ba hakan dai na da nasaba ne da yadda gungun kungiyoyi masu dauke da makamai ke cin karansu babu babbaka a yankin duk da sojojin kasashen yamma da ke akwai a yankin waɗanda ke da kayan aiki na zamani irin su jirgi mara matuki da sai sauransu a don haka wasu na ganin cewa dole ne sojojin yankin a yanzu su dogara da kansu don yakar 'yan ta'adda su kaɗai duba da yadda suke kara kaimi da har-hare a halin yanzu dai 'yan kasar mali sun fi kasancewa cikin rudani saboda da yawa daga cikinsu sun nuna rashin fahimtar abin da shugaba macron ke nufi da shanye sojojin na tawagar barkan wasu na alakanta matsalar da kasar ke fama da ita da kasancewar sojojin faransa a kasar a hakikanin gaskiya a yanzu ya yi wuri-wuri a gane takamaimai abin da faransa ke nufi da zan yi dakarun nata amma kuma a ɗaya ɓangare tana ɗauko batun kasancewarsu a cikin rundunar takuba da ta kunshi da ƙarun ƙasa da ƙasa ko da cikakkun hujjojin na shugaban macron su ne na soke rundunar balkan daga yankin to amma kuma hakan ba zai hana sojojin faransa kasancewa a yankin sahel ba inda za su ci gaba da aiki kafaɗa da kafaɗa. da takwararrunsu na ƙasa da ƙasa ƙarƙashin jagorancin rundunar mai suna ta kuba za a fi gane cewa faransar na son rage sojojinta ne da kuma zuba wasu a rundunar ta ta kuba to sai dai a nan ma a rundunar ta kuban faransar ce za ta yi uwa da makarkashiya duk da yake al'ummomi daga ko'ina cikin yankin na ci gaba da tsanar zaman sojojin faransar a yankin tabbas faransa da kanta ma ta san cewa mafi yawan al'ummar yankin sahel sun tsane ta kawai ba yadda za ta yi ne saboda jita-jitan cewa rasha na kokarin neman kulla kawance da wasu kasashen yankin kuma zaman dakarunta a yankin dama tun can ya samu daurin gindi ne na tsawon shekaru daga wasu shugabannin kasashen yankin da ake wa kallon 'yan amshin shatan faransa irin su hambararren shugaban kasar mali ibrahim bubakar kaita tsohon shugaban jamhuriyar nijar muhammadu isufu da kuma murgaye idris debi ita na kasar chadi kafin sanar da wannan matakin na janye dakarun na tawagar barkan dama shugaban kasar ta faransa emmanuel macron ya ce kasarsa ta dakatar da aikin wanzu da zaman lafiya da take yi a mali har sai lokacin da aka gudanar da zaɓe tare da mayar da kasar kan tafarkin mulkin demokuraɗiyya wannan dai na zuwa ne bayan juyin mulkin da sojoji suka yi har sau biyu a cikin watanni tara a kasar ta mali mai fama da ayyukan 'yan ta'adda matakin dai kamar faɗa da cikawa ne domin kuwa tun a watan Agustan shekarar da ta gabata ne ta 2020 bayan da sojojin kasar ta Mali suka kifar da gwamnatin Ibrahim Bubakar Keta Faransa ta soma gargadi kan abin da kan iya biyo bayan shugaban mulkin. Ɗaya daga cikin barazanar da ta yi kuwa shine zan yi rundunar ta. ana dai ganin faransar mai sojoji sama da dubu biyar ta jibge a kasar mali ba za ta iya cewa ta yi tasiri wajen shawo kan matsalar tsaron da mali ke fuskanta ba matsalar da ta kasance ɗaya daga cikin dalilan da suka shanyo zanga-zangar nan na son ganin bayan mulkin ibrahim bubakar keta kafin asimi gweta ya jagoranci juyin mulkin da kifar da gwamnatin shugaban da ake lakabi da ibeka gweta da ya ayyana kansa a matsayin shugaban kasar na riko ya ce akwai abin da ya hango a lokacin dai faransan ta ce umarnin dakatar da ayyukan sojojinta zai soma aiki nan take har sai an tabbatar da lokacin da gwamnatin rikon kwaryar za ta miƙa mulki ga zahihiyar gwamnati da za a samar bisa tafarkin mulkin demokradiyya a zaben da za a tsara gudanarwa a watan fabrairun shekarar 2020 mai zuwa faransar ta ƙara da yin gargadi ga mali na gujewa yin wani juyin mulki da ta ce zai jawo ta yi mai gaba ɗaya tun bayan hambar da gwamnatin ibrahim bubakar keta da sojoji suka yi a bara aka soma samun tsamin dangantaka a tsakanin faransa da ta yi wa malin mulkin mallaka duk wannan dai na zuwa ne a yayin da kasar ta mali ke ci gaba da kasancewa a ƙarshen shugabancin kanar asimu goita wanda ya jagoranci juyin mulki har sau biyu a cikin watanni tara ya kuma ayyana kansa a matsayin shugaban kasar a yanzu shugaban kungiyar kasashen afirka ta yamma jean claude cassi bro ya ce hukumomin kasar mali sun tabbatar da su ta dawo da mulkin demokradiyya a cikin kasar mustaburu wanda ke cikin tawagar wakilan kungiyar ecowas ko kuma sai yawo da ta ziyarci bamako bayan kanar asimi goita ya karbe iko daga hannun gwamnatin rikon kwarya ya ce sabbin shugabannin sojan sun bayyana su. ta gudanar da zaɓe a watan fabrairu mai zuwa da kuma miƙa mulki ƙungiyar ecowas da au duk sun dakatar da mali sakamakon juyin mulkin da sojojin ƙasar suka yi sau biyu a cikin watanni tara kanal gwaita ya karbi rantsuwar kama aiki a matsayin shugaban rikon kwarya na ƙasar mali a ranar litinin kuma tuni ya naɗa togal mega wanda farar hula ne a matsayin sabon firaminista to masu saurare a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa ni hassan barka ke cewa da ku bisalam a huta lafiya madala yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka har ila yau muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna karshen mako za mu zakula wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallafin shirin. Ah, assalamu alaikum sashen Hausa na murya musulunci da ke birnin Iran. A ah, sunana fa'ila dalla da mahuta daga karamar hukumar ɗan bini da ke jihar Katsina tarayyar Najeriya. To da farko zan gaida abokaina da iyayen gidana da ke sauraron wannan gidan rediyo a koda yaushe. Ina gaida Badamasi mai shayi ɗan da ke Nijar sai baban gida garin Umaru Sabuwa Nijar. Ba zan manta da Haruna Muhammad Katsina ba. Yan baban Yusra Gusau da kuma Usman Manakan Irorar Funtuwa da Usman Shitu Mahuta abba sa'ad Mahuta haka ba zan manta da babana ba Usman Mani a shafura na tashar mota Funtuwa ba da dan uwansa Alhaji Yusuf Mai Goro da ke nan cikin tashar Funtuwa daga Fa'ilu Dalla da Mahuta na gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana Abdulaziz Prezi a Damagaram a jamhuriyar Nijar. Shiri na ƙarshen mako a bisa damar da kuke badawa mutane su kan gaishe-gaishe su gaida 'yan uwa da amannan arziki nema ku bani dama in gaida su nushe na garin maɗattai tare da Umar Taku akwai shugaba Rabe mai aski akwai DJ Alisto shugaba ne na kulabu mu shakata akwai abokina Yahaya dan baiwa a nan garin da magaram a can garin unguwa dan uwa akwai muhammed mamman gazali tare da duka 'yan garin unguwar dan uwa ina gaida kowa da kowa mai magana abdulaziz prezi a garam a jamhuriyar niger a tashi lahiya Assalamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakuba Digawa ita ga Daudi harbauchi Zan yi amfani da wannan dama na isar da sakon gaishe gaishe na zuwa ga yan uwa da abokan arziki akwai Ibrahim Iromo Dake akwai Kadura Diga ga dan Fulanin Wardi akwai Yusuf Cimbi Niger State akwai ayuba sarkin haƙuri lafiya akwai Ilyasu M Ilyasu Gulawa akwai Ismail Musa Driyam Fulani akwai Ibrahim Dan Fulani yayari mai Arsenal akwai baban Babangida Buba Fajewa ta kai akwai Musa Usman Bularafa akwai shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai Isuhu Madatai da Magaram akwai Sunusi Madatai da Magaram akwai Letoro da ke zandar da fatan dukkanin su sun ji suna cikin koshin lafiya na gode rediyo VOH Tehran mai magana Ilyasu Yakuba Digawa ita su gadau jihar Bauchi. To da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ci saƙonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin kushin lafiya. madalla yanzu kuma sai shirinmu na muleka iran tare da aminu ibrahim kiyawa muleka iran jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da haka da kuma saki sawa da mu a cikin shirinmu na muleka iran shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku bayanai game tarihin muhimman wurare masu ɗan tarihi da mawuraye na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar iran da kuma yin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakata ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu ya cita da mu kuma za a ji daɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari wannan. to madalla yanzu kuma mu shiga cikin kwarai shirin a yau shirin namu zai kai ku ne zuwa aljannar turai ta kasar iran tashar ruwa ta anzali wato bandara anzali a yaren farisanci kuma yana ɗaya daga cikin gari mafi karɓar yawon 'yan yawon shakatawa ko kuma 'yan yawon buɗe ido a arewacin kasar iran wanda yake da wuraren bude ido masu yawa kuma daban-daban kuma ana bayyana shi a matsayin turai ɗin kasar iran kuma ana bayyana shi a matsayin turai ɗin kasar iran To ba tare da ɓata wani lokaci ba, da farko za mu bayyana muku muhimman wuraren yawon shakatawa da buɗe ido da ke wannan wuri. Shi dai wannan gari yana daga cikin birane mafi kyau a arewacin ƙasar Iran, wanda duk shekara yana karɓar bakuncin miliyoyin mutane da ko'ina a duniya. Akwai wurare masu yawa, masu ban sha'awa da daɗin kallo, wanda duk wani mai sha'awar yawon buɗe ido idan ya je wajen zai sha'awar ci gaba zama a wurin ko kuma ya sake dawowa da gaggawa a wani lokaci shi dai bandar anzali yana ɗaya daga cikin birni mafi ababen kallo a lardin gilan kuma yana da yanayin ɗabi'a da tsarin gine-gine masu kyau anzali shi ne gari na biyu a lardin gilan da ke nisan kilomita 40 da garin rasht kuma nan ne tashar jirgin ruwa ta biyar kuma mafi karfi a bangaren tattalin arziki a ƙasar iran Wataƙila masu ariya so san dalilin da suka sanya aka sanya wa wannan wuri suna na anzali akwai mabambantan ra'ayoyi game da dalilin da suka sanya aka sanya wa wannan wuri suna wasu sun yi amanna cewa fatayin ƙarshe larabawa suka yi lokacin da suka wuce ta hanyar dutsen alborz suka isa suka dangana har zuwa anzali lokacin da suka isa sai aka ba da umarnin dukkan su sauka wanda daga nan aka sanya wajen suna anzali wato da ma'ana sauka wasu kuma sun ɗan kawo canji kaɗan inda suke cewa abin da ake nufi da wannan kalma da harshen larabci shine tabbata a wuri sai dai wani labari na ƙarshe game da wannan wuri da yake ɗaukar hankali shine farkon wanda suka asasa wannan gari 'yan uwa guda biyu ne masu na anzal khan da gazan khan wanda suke jayayya tsakaninsu da dai wasu ra'ayi daban-daban game da yadda wannan wuri ya samu asalin sunansa. Muhimman wuraren abin kallo da tashar jirgin ruwa ta Anzali idan za ka yi tafiya zuwa bandar Anzali akwai wasu wurare da bai kamata a kawo da kai da kallon su ba. Da farko akwai talab Anzali wato wajen ruwa na Anzali bisa abin da ƙwararru kan abin da ya shafi muhalli suka yi imani da shi sun yi imani cewa yana ɗaya daga cikin talab mai girma da ke ɗaukar hankali a duniya a bangaren abubuwa daban-daban da suka shafi muhalli da ke gabar tekun kudu maso yammacin kogin hazar kuma yammacin farin teku wanda ake kudancin garin anzali talobi anzali yana da faɗin mita murabba'i 280 da kuma zurfin mita ɗaya da rabi zuwa 2.8 da tsibirai manya da ƙanana a lokacin sanyi yana karɓar bakuncin tsuntsayen cikin teku daban-daban musamman agwagi da sauran halittun ruwa da kuma sauran tsuntsaye masu yin hijira. daga cikin abubuwan da suke ɗaukar hankali da ba shi tamka a anzali shine irin waɗannan abubuwan masu ɗaukar ido masu launin shuɗi da ke sama da ƙasan talab ɗin kwale-kwale da ake hawa da suke yawo a gabar tekun da aka baje kolin su a gaban masu kallo aquarium wato wani wuri ne da ake yin shi da gilashi a tara kifaye suna yawo a ciki a farkon watan tir na shekara ta 1397 aka buɗe aquarium mafi girma a yankin anzali kuma a yau yana daga cikin muhimman wuraren kallo a tashar anzali da kuma rasht ginin aquarium ɗin ya kai faɗin mita murabba'i dubu ɗaya kuma an gina shi ne a hawa hudu kuma shi ne tunnel ɗin aquarium mafi girma a iran akwai nau'in kifaye daban-daban na duniya da ba kasafai ake samun irinsu ba a ko'ina kuma yana ɗebe kewa da jan hankalin masu kallo katangar kare ambaliyar teku an yi wannan katangar ne domin hana ruwan teku ya cutar da jiragen ruwa ko kuma kwale-kwale da ke wajen da aka mayar da shi wajen shakatawa yadda duk wani mai zuwa yawon shakatawa a anzali ya zama yana da wani hoto a matsayin tsaraba da zai rika tunawa da shi a kusa da wannan katanga da aka yi a shekara ta 1274 aka fara samar da abin kare ambaliyar ruwa na gaziyan da anzali kuma a shekara ta 1993 kuma a kammala ginin kuma an gina shi ne a kan katako da ke gefen tekun amma an sake sabunta shi a yan shekarun baya-bayan nan a baya biranen anzali da gaziyan garuruwa ne guda biyu daban-daban ana kai kawo su ne ta hanyar kwale-kwale amma a shekara ta 1314 aka fara gina gadar anzali da gaziyan saboda haɗewar da garuruwan guda biyu suka yi gadar yanzu an gina ta ne da kankare ana faɗin cewa ɗaya daga cikin gadojin yana buɗewa yana kuma rufewa yanzu kuma sai hasumiyar agogo wannan hasumiyar tana ɗaya daga cikin daɗaɗɗun gine-gine da ke anzali kuma har yanzu ana amfani da wannan hasumiya kuma tana bayan kasuwar sefa da shatare ta nan anzali ne a zahiri an gina wannan hasumiyar ce bisa umarnin Husri garji hakimi hakimin anzali a lokacin daular sarki nasiruddin a shekara ta 1192 hijira shamsiya to masu wurare ga shokan da aka yi shirin ya kawo jiki ya zama wajibi mu daga aya a nan sai a wasu sarar za ku ji mu ɗauki sabon shirin amma kafin nan amma wadin wa'anda ku ji ni da na kan ku a cikin shi nake cewa ku zama lafiya kuma kada a sha'afa za a iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafin yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. Madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu taɓo batun furucin shugaban ƙasar Algeria ne kan matsayin ƙasarsa dangane da yankin yammacin Sahara da Falasɗinu da kuma batun ƙulla alaƙar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ni sunusuwanti don jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shugaban kasar algeria ya jaddada cewa matsayin kasarsa kan yankin yammacin sahara tabbatacce ne ba zai taba canzawa ba hakanan kan batun falastinu kuma gwamnatin algeria ba za ta yaudaru da duk wata siyasar neman kulla alaka da haramtacciyar kasar isra'ila ba a zantawarsa da tashar aljazira a wannan mako shugaban kasar algeria abdulmajid tabone ya bayyana cewa siyasar kasarsa tabbatacciya ce kan yankin yammacin sahara don haka babu wata guguwar da za ta canza ta sakamakon haka farfagandar siyasa da matsin lamba ba za su taɓa sanya algeria ta canza siyasar ta kan yammacin sahara ba dangane da batun falasinu da guguwar da ta kunno kai a 'yan watannin baya-bayan nan musamman a ƙarshen wa'adin tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump kan kwadaitar da wasu ƙasashen larabawa kan kulla alaƙar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila shugaban algeria abdulmajid tabone ya bayyana cewa siyasar algeria kan batun falasinu ba ba zai taɓa canzawa ba kuma al'ummar algeria ba a shirye take ta ci amanar al'ummar falastinu ba ko watsa mata ƙasa a ido abdulmajid tabone ya jaddada cewa tun farkon al'amari yarjejeniyar da kasashen larabawa suka cimma tsakaninsu kan amincewa da duk wani batun yin sulhu da haramtacciyar kasar isra'ila ita ce janyewar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila daga duk wani yankin larabawa da ta mamaye kafin batun ɗaukar matakin ƙulla alaƙar jakadanci da ita sakamakon haka gwamnatin algeria da al'ummar ƙasarta. suna kan wannan yarjejeniya tare da yin riko da ita gangam don haka halin yanzu babu zaman lafiya kuma babu batun janyewa daga yankunan larabawa da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta mamaye sakamakon haka babu batun wani tasiri da yaudarar siyasa za su yi kan batun neman kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila tun bayan da wasu kasashen larabawa suka ɗauki matakin kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila musamman kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a matsayin ƙasa ta farko da ta shelanta kulla alakar karkashin sa'idan tsohuwar gwamnatin amurka ta donald trump jaridar kudus al'arabi ta watsa rahoton cewa shugaban kasar algeria abdulmajid taboni ya dauki matakin yin suka dangane da matsayar mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa kan kulla alakar rahoton ya kara da cewa sakamakon haka mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa suka ɗauki matakin matsin lamba kan ƙasar algeria saboda sukar siyasar su gami da matakin da gwamnatin algeria ta ɗauka musamman ƙarfafa kyakkyawar alaƙa da ƙasar turkiya da kawarta qatar da haɗaɗɗiyar daular larabawa ke ɗaukan su a matsayin matsayin abokan hamayyarta shafin watsa labarai na maghrib intelligence na kasar faransa ya watsa rahoton cewa kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta yunkuro da ƙarfi kan kasar algeria tare da gudanar da matsin lamba kan shugabanninta saboda wasu matakan da algeria ta ɗauka da suka yi hannun riga da manufofin kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa alaƙa tsakanin ƙasashen biyu haɗaɗɗiyar daular larabawa da algeria ta fara fuskantar matsala ce tun bayan da kasar turkiya ta ƙarfafa matsayin kanta a tekun mediterranean lamarin da haɗaɗɗe daular larabawa take ɗaukan hakan a matsayin babbar barazana ga shirin shirinta na faɗaɗa manufofinta a yankin shafin watsa labaran na faransa ya kara da bayyana cewa dambarwar siyasa ta kara yin kamari ne a tsakanin ƙasashen biyu tun a shekarar da ta gabata bayan da gwamnatin algeria ta fito fili ta goyi bayan turkiya dangane da rikicin kasar libya da kuma matakan da kasar ta algeria take ɗauka kan wasu batutuwa na daban a yankin da suka yi hannun riga da manufofin kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a cewar shafin maghrib intelligence mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa sun aike da wasu saƙonnin nuna rashin jin daɗin su dangane da matakan da gwamnatin algeria take ɗauka amma babu wani abu da ya sauya daga daga bangaren mahukuntan algeria kuma abin da ya kara fusata mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa shine matakin da shugaban ƙasar algeria abdulmajid tabone ya ɗauka na yin suka dangane da matakin da wasu ƙasashen larabawa suka ɗauka na kulla alaƙar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila yar mamaya a ranar 20 ga watan satumban wannan shekara ta 2020 shugaban kasar ta algeria bai takaita da yin tofin allatsi ne kan matakin ba har sai da ya fito fili ya yi diren mikiya kan mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa don haka mahukuntan abu zabi suke ɗaukan duk bambamin shugaban kasar algeria abdulmajid tabone a kansu ya ƙare wani rahoton sirri yana bayyana cewa sheikh muhammad bin zayed ali nahayan yarima mai jiran gadon abu zabi kuma babban kwamandan kolin rundunar sojin haɗaɗɗiyar daular larabawa ya aike da saƙon gargaɗi kai tsaye ga shugaban ƙasar algeria abdulmajid tabone da kuma babban daraktan tsaron cikin gidan ƙasar ta algeria ta hannun tsohon jami'in sojin algeria da ke zaune a abu zabi saƙon wasiƙar ya ƙunshi cewa mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa ba za su yi jinkirin jinkiri ko da dakika guda ba wajen ɗaukar matakin kakaba takunkumin tattalin arziki da na siyasa kan ƙasar algeria matukar mahukuntan algeria suka ci gaba da yin nesa da manufofin gungun ƙasashen larabawan yankin tekun farisa kamar yadda haɗaɗɗiyar daular larabawa ta yi gargaɗin janye duk wata taimakekeniya kan harkar tattalin arziki da sauran ɓangarori daga san algeria ɗan saƙon General Abdul Gani Rashid bai yi nawa ba wajen isar da sakon ga shugaban ƙasar Algeria Abdulmajid Taboni amma shugaba Taboni bai yi gaggawan ɗaukan matakin mai da martani ba, sai dai duk da haka Hausawa na cewa ana tauna tsakuwa ce domin aya ta ji tsoro. Ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta ɗauki matakin buɗe ƙaramin ofishin jakadancinta a yammacin Sahara a farkon watan Nuwamban shekarar da ta gabata domin gwada wa Algeria cewa tana da hanyoyin cutar da ita game da guma mata bakin ciki masu fashin baki suna cewa sheikh muhammad bin zayed ali Nahyan, yarima mai jiran gadon abu zabi kuma babban kwamandan kolin rundunar sojin haɗaɗɗiyar daular larabawa yana adawa da duk wata tafiya da ta yi hannun riga da mahangarsa kuma a kullum burinsa shine kokarin ganin ƙasashen da suke kawance da ƙasarsa, suna tafiya a kan tsarinsa da burinsa domin samun damar faɗaɗa tasiri a yankin kuma duk ƙasar da ta bijire to yana ɗaukan hakan a matsayin ƙalubale gare shi don haka zai ɗauki matakin tursasawa kanta hakanan masu sanya ido kan al'amuran da ke kai komo suna cewa haɗaɗɗiyar daular larabawa da a halin yanzu sheikh muhammad bin zaid ali na hayan yarima mai jiran gadon abu zabi ke juya akalarta tana ɗaukan al'amari ne a mahanga guda ko dai kan kasancewa tare da ita ko kuma da makiyanta tuni dai kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta arab link ta gindaya sharaɗin ƙulla duk wata alaƙar jakadanci tsakanin ƙasashen kasashen larabawa da haramtacciyar kasar isra'ila kan janyewar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila daga yankunan larabawa da ta mamaye a shekara ta 1967 tare da ba da dama ga matakin kafa 'yantacciyar kasar palestinu akan iyakar da aka shata tun a shekara ta 1967 gami da warware matsalar 'yan gudun hijiran palestinawa amma duk da matakin da kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da bahrain gami da sudan da kuma a halin yanzu zo kasar Morocco suka ɗauka na kulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar kasar Isra'ila a matsayin yin fatali da waɗannan matsaya na ƙasashen Larabawa wanda aka cimma a zaman taron birnin Beirut na ƙasar Labanan a shekara ta 2002 a ƙarƙashin shirin zaman lafiya tsakanin Larabawa da haramtacciyar kasar Isra'ila kuma duk ƙasashen na Larabawa suka amince da haka sai dai babu wata matsaya da ta fito daga ƙungiyar haɗin kan ƙasashen na Larabawa har zuwa yanzu tuni dama kasar algeria tana daga cikin kasashen larabawa da suka jajirce kan kare yarjeniyoyin kungiyar haɗin kan kasashen larabawa a tsawon lokaci sai dai a halin yanzu da wasu gungun kasashen na larabawa suka janye daga kan kyawawan manufofin kungiyar na kare haƙoƙin su. da na 'yan uwansu da suke cikin kangin bakar siyasar mamayar yahudawan sahayuniya hakan zai iya raunana matsayin kasar ta algeria musamman ganin yadda manyan kasashe a tsakanin larabawa yawa irin saudiya haɗaɗɗiyar daular larabawa suka yi watsi da ƙudurorin ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa tare da yin gaban kansu wajen ƙarfafa siyasar ƙulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila irmamaya hakika wannan bakar aniya ta yahudawan sahayuniya yar mamaya da cikakken goyon bayan gwamnatin amurka ta wancan lokaci ta samu karbuwa tsakanin wasu manyan kasashen larabawa musamman masu karfin tattalin arziki a cikinsu inda suke kokarin wargaza wasu daga cikin kasashen larabawa da suka ƙi mika wuya ga manufofin siyasar yahudawan sahayuniya da amurka ta hanyar yin amfani da karfin tattalin arziki da na soji musamman ta hanyar ƙungiyoyin 'yan ta'adda misalin yadda kasashen kasashen saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa suke ci gaba da yin dirar mikiya kan ƙasar yemen da nufin wargaza ta ko yadda wasu kasashen larabawa suka ɗauki nauyin ƙungiyoyin 'yan ta'adda da nufin rusa a ƙasar siriya libya da iraki tun bayan da kasar Morocco ta ɗauki matakin ƙulla yarjejeniyar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila. Jam'iyyun siyasa da ƙungiyoyin kasar Algeria suka ɗauki matakin yin gargadi kan duk wani matakin amincewa da bakar yaudarar neman ƙulla alaka da haramtacciyar kasar ta Isra'ila tare da yin kakkausar suka kan ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Larabawa dangane da matakin da ta ɗauka na yin shiru kan matakin da wasu gwamnatocin ƙasashen Larabawa suka ɗauka na ƙulla alakar jakadanci da da haramtacciyar kasar ta isra'ila sakamakon haka babbar sakatariyar jam'iyyar ma'aikata ta kasar algeria wato lebo fati luisa hanun ta yi kira ga mahukuntan kasar ta kan hanzarta ficewa daga cikin ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta arab link bayan da ta yi zargin cewa yahudawan sahayoniya sun mamaye ƙungiyar tare da ƙoƙarin wanzar da manufofinsu kan ƙasashen na larabawa a jawabin da saida hanun ta gabatar a zaman taron bangaren siyasar jam'iyyarta ta bayyana matakin da kasar maroko ta dauka na shiga cikin sauran kasashen da suka kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila da cewa wata mu'amala ce tsakanin mahukuntan maroko da haramtacciyar kasar isra'ila da za ta ci gaba da zama hatsari kan kasar algeria tare da killace ta game da samun saukin shigar da aƙidar sahayuniyanci cikin yankin magharibul arabi da ma nahiya. nahiyar afirka baki daya kamar yadda saida hanun ta kara da cewa matakin da kasar morocco ta dauka yana matsayin kara rubuta wutar rikici ne da shugaban kasar amurka da ya shuɗe donald trump ya kitsa da nufin tarwatsa al'ummar falastinu ta hanyar 'yan koransa da suke yankin gabas ta tsakiya da nahiyar afirka wannan matsayi na saida hanun yana fayyace matsayin mafi yawan al'ummar algeria ne da suka shahara a fagen kare manufofin al'ummar falastinu da ake zalunta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 masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirye mu na wannan zangon sai dai tunda muna da sauran lokaci ga Mustapha Adam ya sake dawowa da wasu daga cikin labaran da kuka saurara. barayin daji 'yan kasashen waje sun kashe mutane 93 a jihar zamfara ta najeriya sojoji sun mamaye muhimman mukamman ministoci a sabuwar gwamnatin kasar mali kungiyar kwallon kafa ta iran ta lallasa takwararta ta kasar cambodia da ci goma da nema masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen mu na safiyar yau asabar sai kuma can da rana idan la kai mu za ku sake jin mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi-dumin su a halin yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tahir ke cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa barakatu.